وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talukai mai komai ne cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu hudu, wanda ya daidai da Ashirin uku ga watan maris shekara ta ne miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin ramadan wannan shekara mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin yantattun bayinsa a cikin wannan wata ya gafarta mana zunubanmu ya sa wannan ibada ya zama dalilin shiganmu aljanna ya yafe mana kurakuranmu ya yi albarka a cikin rayuwarmu da zuriyarmu gabaki ɗaya. a jerin darasin wannan tafsiri wannan shine majalisi na uku muna cikin suratul baqara jiya mun kwana aya da 196 yau da izinin Allah za mu tashi akan casa'in da 197 inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله مدوككي yana ba da doka ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sanar da su lokacin hajji tunda ibadan aikin hajji yana daga cikin ibadu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayin ibada ta ƙarruban Allah kuma yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar to akwai aikin hajji Allah maɗaukaki ya ce alhajju ashurun ma'lumatun a nan kamar yadda imamu kurtubi yake cewa akwai hazafi na takdiri a wurin shine waktul hajj ashhurun ma'lumatun lokacin aikin hajji watanni ne sanannu saboda watanni guda goma sha biyu ne a musulunci kuma watannin nan su ne watanni na musulunci wanda Allah ya samar da su tun da halici duniya Allah ya ce inna iddata shuhuru inda Allahi itna ashara shahara lallai kidayan watanni a wurin Allah watanni goma sha biyu ne yau ma khalaƙar samawati wal'af Allah ya ce ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya tsara wa'annan watannin guda goma sha biyu saboda da sama da ƙasa a haɗe suke da sai Allah ya raba su kana ta ratkan fafatakna huma da a haɗe suke Allah ce sai muka raba su shine yake cewa wahiya dukhanun fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha ataina ta'i'ina sama da ƙasa ita saman hayaƙi ce sai Allah maɗaukaki ya ce wa sama da ƙasa ku zo min kuna so ko ba so kun shirya ko ba ku shirya ba doka ce daga Allah ku raba junanku ku taho sai sama da ƙasa suka ce a taina fa'i'ina ya Allah ga munan mun zo gare ka masu biyayya faƙaba hunna saba'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya hukunta shine faƙaba hunna saba'a samawatin sama sai Allah ya mata hukunci sammai guda bakwai ƙasan ba guda bakwai wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama Allah ya yi doka da umarni a kanta ababen da ke ciki da kuma mala'ikun da za su zauna a ciki da tsarinta da komai da adadin mala'ikun da sahun da suke yi ga baki ɗaya kamar yadda mala'ika jibril ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna la nahnu safuna mu mala'iku a cikin sahu muke shine hadisin Abu Huraira wanda ya ƙara yadda a gare ta wanda imamul Bukhari da Muslim suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afati sama'u wa hiya ahqqu an ta'utta sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi ba fiha mawdi'u qadamin illa wa huwa malakun yasjudu lillahi ta'ala babu wuri a sama daidai da takun kafa face akwai mala'ika yana sujjada yana neman yardan Allah to kaga anan shine wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masalih wa sama ta duniya Allah ce muka ƙawata ta da fitulu su ne wa'annan taurarin da ke sama fitila ce ita ke haska sama sai ce wa kuma muka sanya ta kariya ga sama daga aljanu wa'anda suke satan tattauna wanda mala'iku suke yi yau da ba jiya da daddare shine aka ga wata Kuma jiya da dare ake yin sallan tarawihi to daga waɗanda suka fara yin sallan tarawihi a daren jiya suna daga cikin iban farko da Allah yake gafarta musu zunubansu shine walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli lailatin Allah yana yanta bayinsa daga wuta kuma a kowane dare na watan Ramadana kaga wanda bai samu yin tarawihi ba to na jiyan ya kubuce masa sai na ne sai na yau saboda haka su mala'iku Allah yana yin wahayi Allah na wahayi ga mala'ika jibrilu kamar yadda hadisin abu huraira ya zo hadisin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arada Allah an yatakallam bil wahyi sami'at al mala'ikatu al wahyu ka jaras silsilatil jaras yace idan Allah yayi magana da wahayi mala'iku za su ji wahayin nan da Allah yake yi wa mala'ika jibrilu kamar ƙaran kaca a jikin ƙarfe dukkan su sai su suma duka mala'iku har mala'ika jibrilu sai su suma wanda zai fara farfadowa mala'ika jibrilu sai Allah ya yi masa wahayi idan Allah ya masa wahayi cewa yau ɗin nan ɗaya ga watan ramalana wane da wane da wane za a yafe musu wane da wane da wane za a ‘yanta su daga wuta wane da wane da wane Allah zai yadda da su ba zai ƙara fushi da su ba wane da wane Allah zai kamo su daga tsinuwa da suka sha na Ubangiji ko na wani aiki da suka yi wane da wane idan ya yi ibada a yau Allah zai yafe masa zanubanta wane kuma zai mutu a yau wane ba zai kai ba wane zai yi rashin lafiya a yau za a fara azumi da shi amma ba zai iya isar da azumin ba saboda rashin lafiya ba ta kama shi wane kuma ba za a fara azumin da shi ba saboda yana kwanciya asibiti amma zai samu lafiya a yau duka Allah zai hukunta abinda zai faru a yau din nan shine yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wanda ke sama da wa'anda ke ƙasa na mala'iku suna roƙon Allah a kowace rana Allah na sha'anin biya musu bukata to a wannan lokacin sai mala'iku mala'ika jibrilu idan ya farfado Allah masa wahayi sauran mala'iku sai su farka saboda tsoron ya fita daga zuciyarsu shine wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzzi'a a qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa to wannan tsoron idan ya fita daga zukatansu sai Allah ya yi wahayi ya ce kaza su kuma sai su tambayi mala'ika jibrilu ne Allah ya ce sai ce qalul haqq Allah ne gaskiya ya faɗi gaskiya ya ce wane da wane kaza sai yi bayanin abin da Allah ya masa wahayi su kuma a sararin samaniya sai su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna dandazon mala'iku daban-daban daban suna tattaunawa Allah ya ce wani zai yi kuɗi wani zai yi kaza wani zai yi kaza wani zai yi talauci wani zai yi rashin lafiya za su ta tattaunawa to shine sai aljanu su hau kafaɗin juna don su saurari wannan maganin shine Allah ce wa hibba wato saurarin nan sun zama kariya daga satan maganar da mala'iku suke tattauna tsakaninsu da juna wanda aljanu suke zuwa yi Allah zai jefe su da shi shine yula sai su fado idan suka fado wasu su kare su kareraye wasu kuma su mutu to shine Allah madaukaki yace tunda Allah ya halicci sammai da ƙasai ya tsara watannin nan guda goma sha biyu sai ce minha arba'atun hurum. daga ciki akwai guda hudu masu alfarma shine hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce ce as-sanatu 12 shahara shekara watanni goma sha biyu ne minha arba'atun hurum daga ciki akwai guda hudu masu alfarma sai ce salatatun mutataliyatun uku suna bin juna ne zalqa'da zulhijja wa muharram kaga wa'annan guda uku sai ce wa rajab mudra alladhi baina jumada wa sha'ban da kuma rajab ita ce tsaka tsaki tsakanin jumada akhir da sha'ban shine sai Allah ke fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin wa'annan watanni masu alfarma to larabawa bayan wato yahudawa sun fesa guban fada a tsakanin aus da khazraj a garin yasrib madina kenan su ma kullum suna cikin tashin hankali a garin makka ƙura'ishawa. watanni guda hudun nan masu alfarma shine suke samun zaman lafiya ba a fada shine ashhurul hurum yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi suna tambayanka daga akan watannin da haramun ne a yaƙi a ciki to waɗannan watanni guda hudu larabawa sun kasance suna harkan kasuwanci a waɗannan watanni masu alfarma saboda waba'atil harbu auzaraha faɗace-faɗacen da suke yi tsakaninsu da juna sukan tsagaita shi sukan tsaya saboda sun san watannin nan masu alfarma ba a yaƙi. to da cikin watannin aikin hajji wanda yake watanni ne guda uku su ne shawwal zulqa'da zulhijja kaga shawwal ba ta cikin ashhurul hurum amma zulqa'da tana cikin ashhurul hurum sannan zulhijja tana cikin ashhurul hurum shine imam ibn kathir yake cewa abinda ake nufi da alhajju ashhurun ma'lumat shine ai la yasihu al-ihramu bil illa fi ashhuri al-hajj baya halatta ai aikin hajji sai a wa'annan watannin na aikin hajji su ne guda uku ɗin shawwal zulqa'ada zulhijja zulhijja kaga kwanaki gomanta ne ake ɗauka saboda a ciki ne akwai yini goman da ya fi kowane yini a duniya falala a wurin Allah yanzu ba muna cikin watan ramalana ba kuma muna cikin wata mai falala mai daraja wanda Allah yana rufe ƙofofin wutan jahannama guda bakwai tun daga jiya da daddare sa'annan kuma ƙofofin aljanna guda takwas an buɗe su Allah zai sanya wani mala'ika ya shelanta wa duniya ya baghi alkhair aqbil kai mai san alkhairi fuskanto wata ne na alkhairi wa ya baghi shar aqsir kai ina ne neman sharri takaita wa kanka walillahi utaqa min an-nar wa zalika fi kulli laylatin min ramadan Allah ya ajja wa'ansu bayin da yake yanta su daga wuta ba dan Allah ya raya su zuwa wannan watan ba da za su mutu kafin nan sun cancanci su shiga wutan nan. amma dalilin hoɓasan da za su yi a wannan watan sai Allah ya tsamo su daga wuta ya sanya su daga cikin list ɗin 'yan aljanna Allah ka samu cikinsu saboda dukkan ma'anan babu wanda bayi da kujera biyu ɗaya a wuta ɗaya a aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Imam Muslim to in mutum zai mutu sai a nuna masa kujeransa na wuta a ce da laifi kai na saban Allah ini kaza da kaza da ga kujeranka can sai ya ganta sai ce amma yanzu ga kujeranka na aljanna yana gani shine sai mala'iku su zare ransa cikin sauki shine wannazi'ati gharqa sai ne wannashitati nashfa to shine wannashitati nashfa waɗanda mala'iku za su zare ransa a cikin nishadi sai ya kalli ran sai a zare saboda ido na bin rai ne a lokacin da aka zari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Bara'u dan Azib ruwayan Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad yace inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-ayn rai idan an zare ta ido na binta da kallo ne saboda ya zo gidan Abu Talha an zare ransa fa fajjan nas sai mutane suka fashe da kuka mutanen gidan sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kada ku kuskura ku wa kanku mummunan addu'a saboda a yanzu din nan aka ran mai gidan nan mala'iku suna gefe duk abin da kuka ce su ƴan amin amin ne an yi mutuwa su aikin su kawai su ce amin duk abin da mutane suka faɗi idan mutum ya ce ya mutu ya lalace sai su ce amin asirin gidansu ya tonu sai su ce amin waye zai kula da mu sai su ce amin kenan babu ne sai magana ce kakku yi kanku mummunan addu'a saboda a yanzu a a anan mala'iku ne ke cewa amin su aikinsu kawai amin amin shi sa idan hakan ya faru sun da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ta mai da al'amari zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ne wa'annan watanni abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare ta kamar yadda imamu al-tabari ya naƙalto daga gare ta da jabir abdullahi haka kuma afa'u da imamu tawus da mujahid bin jabar allah ya ji kansu da rahama dukkansu suka ce baya halatta mutum ya ɗauki aikin hajji sai a watannin hajji su ne shawwal zulqa'ada zulhijja saboda aikin hajji ayyuka ne guda uku ko dai mutum yayi ifradi ko dai mutum yayi tamattu'i ko kuma mutum yayi kirani aikin hajji da umra a lokaci ɗaya. shi kuma tamattu'i tayi umra a cikin watannin nan guda uku ko dai a shawwal ko dai a zulqa'ada ko kuma a zulhijja kafin takwas ga wata ana fahimtar wannan shi ne ka fara tamattu'i shi kuma kirani da umra da aikin hajji a lokaci daya ba zai cire ihramin sa ba sai ranan idi shine goma ga watan zulhijja in ya taso ne misali a watan zulqa'da kuma da niyyar kirani to kaga haka zai zauna a kwanakin nan gabaki daya zai kusan wata biyu kenan cikin ihramin ba zai canza ba saboda haka ne yake cewa baya halatta mutum yayi wannan an rawaito daga imamu shafi'i shi ma ya nakalto sa daga abdullahi dan abbas yake cewa la yanbaghi li ahadin an yahruma fil hajj illa fi shuhur al hajj min ajli qawli allah ta'ala imamu shafi'i yake cewa shi ma ya nakalto sa daga abdullahi dan abbas turjumanul qur'an yace baya halatta ga wani musulmi ya niyyar aikin hajji sai a watannin aikin hajji saboda ai Allah maɗaukaki ya ce alhajju ashhurun ma'lumat wannan imamu ibn khuzaima shi ma ya rawaito sa a cikin sahihinsa daga abdullahi ɗan abbas cewa baya halatta mutum ya yi aikin hajji ko ya yi niyyar aikin hajji sai a watannin aikin hajji amma shekara kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa za a iya aikin hajji ga baki ɗaya, saboda sun ce ai Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj ana tambayanka dangane da jinjirin wata saboda haka shine sai Allah ya ce qul hiya mawaqitun lin jinjirin wata lokuta ne na mutane da suke sani jiya ba mutane da yawa sun ga watan ramalana ba wani sun da ya zo duniya bai taba gani ba amma kuma ne shi jiya Allah ya nuna masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taba ganin wata ba sai dai a gani a gaya mata. Abdullahi dan Umar ya ce tara al hilal mutane na ta neman jinjirin wata ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga Umar ni kuma abdullahi dan umar ina daga kai sai na ganta fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anni ra'aytu sai na ce mazala ni fa na ga wannan jinjirin watan da ake ta nema ga mutane manya manya mutane ba su gani ba amma ni ibnu umar na gani fa sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bi siyamihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi azumin kuma yace mutane ma su tashi da azumi kaga manzala bai gani ba amma wani daga cikin sahabbai ya gani kuma ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah kuma ya bada doka a dauki wannan azumin aka tashi da wannan azumi saboda haka ne an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbasin wannan ruwayar kenan shine Imam Ibn Kathir yake cewa tunda wannan hadisi mauqufi ne akan Abdullahi dan Abbasin suka ce ya zama hukunci ne na marfu'i me dalili ya ce saboda abdullahi Ɗan abbas ya ce inna min sunnatil hajj an yahruma bil hajj fi ashhuril hajj aw an yuhrama bil hajj fi ashhuril hajj yana daga cikin sunna mutum yayi niyyar aikin hajji a watannin aikin hajji suka ce to a ka'ida idan malaman usul suke suka ce idan sahabi ya ce mina sunnati to ya zama hukunci ne marfu'i ba zai tsaya mawkufi ba saboda sahabi baya cewa minas sunna sai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce to wannan hadisi ya tabbata cewa hukuncinsa hukunci ne marfu'i sai malam yake cewa an samu wani hadisi daga ibnu mardawaihi daga jabir ɗan abdullahi da kuma siga ta marfu'i jabir ɗan abdullahi ya faɗi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi li ahadin an yahruma bil hajji illa fi ashhuril hajj manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta ga wani yayi niyyar aikin hajji sai a watannin aikin hajji wa'annan watannin guda uku wannan hadisi isnadinsa ingantacce ne imamu shafi'i ya fitar da shi a cikin musanadinsa. yana da musnadi mujalladi guda biyu Wannan imamu al a cikin sunanin kubra nasa daga abi zubair shi abi zubair ya ce ya ji daga jabir ɗan abdullahi ana tambayansa a yuhillu bil hajj qabla ashhurul hajj shin mutum ya halatta ya dauniyar aikin hajji kafin watannin aikin hajji faƙala la sai jabir ɗan abdullahi ya ce mai a'a baya halatta wannan ruwaya ce ingantatta imamu shafi'i ya fitar da ita a cikin littafinsa al'um mujalladi da biyu shafi na ɗari da talatin da biyu haka Imamu bai ya zo da shi a cikin sunanin kubara nasa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da uku kenan ya nuna ashhurul hajj su ne wa'annan watanni guda uku shi sa imamul bukhari musamman a cikin sahihinsa ya kulle babi tunda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumatun watanni ne sanannu to tunda Allah ya ce sanannu sanannu ga wa kenan ga al'umman larabawa saboda su ne suke aikin hajji kuma su ne musulunci ya fara sauka gare su kafin sauran al'umma sai imam bukari ya kulla babi a cikin sahihinsa daga abdullahi dan umar dan khattab yake cewa abdullahi qala umar abdullahi dan umar ya ce hiya shawwal wa zulqa'da wa ashrun min dhilhijja yace wa'annan watannin sanannu su ne shawwal da kuma zulqa'ada da kuma goma farko na watan zulhijja wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa haka imam ibn hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin fathul bari mujallaji na uku shafi na 490 kaga anan imam al-bukhari ya zo da shi bi sigatil jazm siga ce ta jazama kuma imamu ibnu jaririn al-tabari ya ambace su a cikin tafsirinsa mawsulan an bin umar bi ma'ana ya sada hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يتي sune وتنن سننو سوني شوال وذو القعدة دقوما فرقون وتن ذي الحجة أما نتكلم وتن رملان ينزبا goman farko na watan zulhijja ya fi wato watan ramalana gabaki ɗayansa daraja ina fata an gane kwanaki goma nan na zulhijja ya fi soyuwa a wurin Allah sama da wannan kwanakin guda talatin na watan ramalana yininsa a ramalana wanda ya fi daraja shine dare kuma daren goman ƙarshe Shi ne a shekara babu yinin da ya kai sa daraja daren da ya kai shi daraja a wurin Allah amma a yini babu yinin da Allah yake son ayyuka na alkhairi kaman goman farko na watan Zulhijja ko jihadi bai kai shi daraja a wurin Allah ba sabai suka ce wa manzo Allah ko jihadi manzo Allah ce ko jihadi sai mutumin da ya fita jihadi shi a karan kansa da dukiyarsa rankata kaɗinta amma bai dawo da sisi da taho a ciki ba Shi ne zai samu lada na ibadan da ni da kai za yi a goma farko na watan zulhijja saboda haka kaga mutane da yawa sun fi gane falalan watan ramalana amma ba su gane falalan ne goman farko na watan zulhijja ba ina fata an gane duk wani taimakon da za ka yi a wannan watan na watan ramalana ba ciyarwa ba da irin ladan da ke ciki ba to in ka yi a goman farko na zulhijja ya fi na wata ramalanan gabaki ɗaya daraja a wurin Allah kuma Allah ya fi san shi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce hadisin Abdullahi dan Abbas ruwayan Bukhari da Muslim yace ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu yini wanda ayyuka nagartattu suka fi soyuwa ga Allah kamar goman farko na watan zulhijja sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah ya ma'aikin Allah ko jihadi ne dan ɗaukaka karmar Allah bai kai shi ba manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi bai kai shi ba illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji bi zalika min shay sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da ransa bai dawo da ko ɗaya ba ba ran ba dukiya shine zai samu ladan irin ibadan da ni da kai zamu a goma farko na watan zulhijja to wannan shine ake kira wato ashurun ma'lumat kaga hadisi ingantacce ya ambaci wannan shine hadisin da imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa kuma imamu hakim ya ce hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin imamu bukhari da muslim wannan ita ce fatawar abdullahi dan umar cewa ashurun ma'alumatin dinnan sune shawwal zulqa'da zulhijja goma farko na watan zulhijja abdullahi dan umar akan ta yake ali bin abi talib shi ma akan ta yake abdullahi dan mas'udin shi ma akan wannan fatawa yake abdullahi bin zubair bin al-awwam shi ma akan wannan fatawa yake abdullahi dan abbas shi ma ya faɗi wannan fatawa imam tawus shi ma yana kan wannan fatawa mujahid bin jabar shi ma yana kan wannan fatawa ibrahimun naka'i malamin malamin abu hanifa shi ma yana kan wannan fatawa imamu sha'abi hassan al-basri da ibn sirin malamin malamin imamu malik da imamu makhul da imamu qatada as-saddusi da imamu dhahab da imamu muzahim abdahab bin muzahim da kuma ar-rabi'u bin anas da muqatil bin hayyan dukkansu sun tafi akan wannan fatawa kuma ita ce wato shaikhul mufassirin ibn jariri ne tabari ya zaɓa akan cewa wannan shine ya zo daidai da abinda wato aka samu na fassara akan ashurul ma'lumat su ne wa'annan watanni guda uku sai Allah ce faman farada fihin alhajj duk mutumin da aikin hajji ya wajaba a kansa to wannan ayar wani zai iya cewa to ai can imamu shafi'i ya kafa hujja da wa atimmul hajj wal umrata lillah cewa wajibi ne wannan yana nuna wajibcin aikin haji tun da ayar ta sauka ne a shekara ta shida sai suka ce a'a ai itimam ake magana cikawa to anan fa man farada fihin al hajj duk wanda aikin haji ya wajaba a kansa ya fara to wajibi ne ya cika tunda Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra domin Allah tunda ta fara to dole ka cika su to wannan idan aikin hajji ya zama wajibi akan mutum to wajibi ne ya kula da wa'annan dokoki shine Imam Ibn Kathir yace ai aujaba bi ihramihi hajjan ya zama wajibi akan sa na ihrami Fihi فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه wannan dalili ne akan wato lizimta sanya ihrami da aikin hajji bi ma'ana niyan aikin hajji da kuma kutsawa a ciki tun da ka fara wannan shine fatawar da imamu ibnu jabiri bin tabari yace yace ajma'u ala anna al-murad min al-fard ha huna al-ijab wal ilzam ya ce malaman tafsiri sun yi ijima'i cewa ayan nan da ya ce faman faraba fi hinnal hajja abinda ake nufi da faraba a nan ha huna ai al'ijabu wal ilzam shine wajibci da lizumtawa mutum aikin hajji kamar yadda ya zo a cikin tafsirin imamu ibn jarir da tsabari a ah, na hudu shafi na ɗari da ashirin da ɗaya a kan wannan aya da yake bayani akan cewa wajibi ne idan mutum ya fara aikin hajji ba zai ce ya yanke ba dole sai ya cika sa ko da mutum ya yi ma'azuratul ihram ko kuma yi wani aikin da ya ɓata hajjinsa ba zai ce tun da aikin hajjinsa ya ɓaci shi ba zai yi ba zai bari dole sai ya cika kuma ko da ya cika ba yi da ladan shekara mai zuwa zai dawo ya sake aikin hajjinsa misali mutum ke taki iyalinsa a lokacin aikin haji kaga aikinsa ya lalace kenan ko to kaga tunda ya lalace zai ce a aikin shi kenan tunda ya lalace shi ba zai aikin haji ba dole sai ya cika duk abin da ake yi a aikin haji zai yi amma kuma bai da ladansa sai ya yanka abin yankansa kuma sai ya yi wa'annan ayyukan da ake amma kuma bai da lada a ciki ko na misƙala zarratin saboda ya saba wa dokar Allah shi sa ali bin abi talha da ah, da abdullahi dan abbas suka ce fa man farada fihin alhajj man ahrama bi hajjin aw umara duk wanda yayi kusa a cikin aikin hajji ko umra to dole ne ya cika sashi shi ma afa'u yace alfardu al-ihram shine ya fara aikin hajji ko aikin umra to dole ne ya cika sa wannan aikin ba zai yanke ba shi sa sai Allah sai gawo sharadi fala rafasa to tunda ya zama wajibi a kanka cika sa aikin hajjinka da umra ka fara sai Allah ce fala rafasa kaga anan sai Allah ya ce babu arrafasu shine tarawa da iyali saboda rafasa anan ana nufin tarawa da iyali saboda Allah ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum da a farkon musulunci idan ana cikin azumi ka zo lokacin buɗe baki yazo zaka yi buɗe baki sai baka samu ka yi buɗe baki ba bacci ya ɗan sace ka na minti goma ko na minti uku kuma ka riga ka farka bayan an kira sallah to baya halatta ka yi baki kuma a farkon musulunci haka ka'ida take wani sahabi da ake kira sarabat bin qais ya dawo daga noma yana shigowa gab buɗe baki sai cewa matarsa akwai abinci ta ce kai gidan nan fa yau sai a hankali ba abincin buɗe baki amma bari ɗan tafi in nemo maka dabara ta mutu mata mata yin zauna ka san mutum in ya gaji Tana dawa sai ta gan shi galabat ko ainahu idanuwansa sun rinjaye shi sai bacci ya fara bacci tana zuwa da ta kalle shi sai ta ce khaibatan lafta ce ta za ka sha wuya saboda ba dama a ci abinci kuma ga abincin ya samu kuma ba dama ya ci abincin yana kallon abincin dole kuma ne ya ci gaba da azumi haka Allah ya sa a farkon Ramadan da haka muke yi yau wallahi mutane da yawa za su ce wallahi Allah ya san ba zan iya ba a kawo mai abinci ya ci wannan sahabi sai ya jure ya ci gaba da azumin haka bai ci abinci ba har gari ya waye ga azumin jiya ga kuma na yau ana kaiwa sha biyun rana kawai sai su ne ya kife kasa kawai aka ɗauko shi rangaranga aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ma'aikin Allah ga sarrafa bin kai ya kife saboda halin da ya shiga Allah da ya ga halin da wannan bawan ya shiga sai ya saukar da wannan ayar ko hila lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'iku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alim Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum sai ce ni wakulu washrabu hatta ya yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai aka ce yanzu ko da yi bacci in ka farka ka ci abincin kuma da an ce da azumi fa in dare yayi baya haramun ne ka saki matarka to sabai idan suka kwanta mutum ya dan juya ya kalli matarsa baya jurewa sai ya take ta in ya take ta in gari ya waye sai ce astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ka yafe min hadi shine shine sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah fa ya san kuna yaudaran kanku ne in kun taki iyalinku kuma gari ya waye ce ya Allah ka yafe min Allah sai yaudaran kanku kuke sai Allah ce fal'ana bashiruhunna yanzu na halatta muku cikin azumi ku ku taki iyalanku wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku na neman ƴaƴa a wajen tarawa da iyalanku وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط Aswadi من الفجر Kuma a siyama musiyama al-layl to yanzu an halatta muku har faduwar rana idan alfijiri yake to to ku kame bakinku ku yi azumi har sai rana ta faɗi daga nan kuma sai ku yi buɗe baki to kaga anan rafaku anan bi ma'ana tarawa da iyali shine Allah subhanahu wata'ala yace fala rafasa wa fi qira'atin fala rafafun maimakon fala rafasa wala rafasun wala jidala shine wala jidalun fil hajj to shine Allah madaukaki yace fala rafasa babu tarawa arrafasu bi ma'ana idan kana aikin hajji ko umara ba za ka tara da iyalinka ba matukar ka shiga niyyar aikin hajji ka sa ihraminka ka tuɗe kayanka ka sa kwarjalle da kuma zanin da ka yafa a jikinka to baya halatta ka yi maganganu hatta na batsa da iyalanka wanda ke nuna alamar sha'awa to baya halatta ka yi shi shine a imamu ibn jarir ya nakalto daga nafi daga abdullahi dan umar ya ce kana ya kulu an rafatu itiyanun nisa ya ce abdullahi dan umar ɗan khattab yana cewa an rafasu a wannan ayar abin da ake nufi itiyanun nisa shine mutum ya zo wa matarsa wattakallum bi zalika lirrijali wan nisa'i haka shi ma magana da ke motsa sha'awa tsakanin namiji da mace mata da miji shi ma baya halatta miji ya kalma wanda zai iya motsa wa matarsa sha'awa ko ita mata tana aikin hajji ta yi kalma da zai iya motsa wa mijinta sha'awarsa Allah ce haramun ne a yi shi saboda anan kaga fala fasa, Allah ce kada a kuskura a yi magana yasashiya wacce za ta nuna alama ta motsa sha'awa aka samu wato imamu ibn abi aba shine afa'u kenan yace arrafatu aljima'u wa ma dunahu idan an ce arrafatu ana nufin tarawa da iyali da kuma abin da ke ƙasa da shi na mu'amala da ke motsa sha'awa Allah ya haramta wannan wanda shi ne amurbin dinar yake a kai shi ma ya ce alfushu shi ne alfasha kalma ta alfasha tun da maza ce laisal mu'min da fa'an walal la'an walal fahash walal bazi mumini ba mutum bane mai yawan suka mumini ba mutum bane mai yawan batsa mumini ba mutum bane mai yasassun magana ana so a ji magana masu daɗi na fita daga bakinsa shi sa abdullahi Ɗan abbas ya ce su rishiyanun nisa wal qubal wal ghams ya ce. in an ce shi ne tarawa da iyali da kuma tsumbatanta ko kuma rungumanta ko ya daura hannu a kafaɗanta da makamancin haka wanda yake kaiwa zuwa ga wannan aiki yake abin da. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kai to wannan magana ce ta abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan umar haka kuma sa'idu bin jubairi a'lamun nas bi tafsirin ƙur'an min tabi'i tabiin shine tabi'in farko da ya fara fassara ƙur'ani daga Fatiya, zuwa min al na nas sai dai hajjaj bin yusuf sakafi shi ya kashe shi shi sa tafsirinsa bata shahara a cikin mutane ba sannan akwai ikrama da kuma mujahid da kuma ibrahimun naka'i da abu aliya da afa da makhul da ata al-khurasani da kuma ata bin yasar dan uwan wato suleiman bin yasar da kuma atiya da ibrahim da an da arrabi'u da imam az-zuhri da imam siddi da imam malik bin anas da kuma muqatil bin hayyan abdul karim bin malik da imamu hassan albasari da kuma katada as-saddusi da imamu dukkan dukkansu sun ce abin da ake nufi da rafasu shine takan iyali sai Allah ce wala fusuka haka kuma kada a kuskura kana aikin hajji kai fasikanci to wannan kalman fasikancin malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi a kai wasu suka ce al-ma'asi abin da ake nufi da fusuk shine saban Allah dukkan wani kalma ta saban Allah ta kunshi al-fusuku saboda haka wannan imamu afa'u da mujahid bin jabar da imamu Hassanin Basiri basri da Kattada as-saddusi da imamu ibrahim naka'i da imamu zuhri da makhul da ibn aban da kuma arrabi'u bin Anas da عطاء bin يسار da عطاء al-khurasani da muqatil bin hayyan dukkan sun fassara shi da wannan ma'anar shine al-ma'asi saban Allah shine malamai suke cewa kamar yadda imamu sa'adi a cikin littafinsa qawaid al-ihsan al-muta'alliqa bi tafsir al-qur'an yace al-qur'an alfazuhu jami'a qur'ani lafzanta dunkulallen lafazi ne bi ma'ana za ka fassara shi da ma'anoni masu yawa ya kunshi abubuwa da yawa sai suka ce idan an ce al-ma'asi kaga fasikanci ya shiga cikin ma'asi an fahimci wannan to wasu kuma daga cikin malamai kamar ibn wahab ya nakalto daga yunus daga nafi'u daga abdullahi dan umar ya ce alfusuku itiyanu ma'asi lahi fil haram shine ka zo da wani saban Allah a cikin aikin hajji ko umara shi sa idan ka ga irin jajayen nan sun taka ka ko laraba za ka ji ce ya haji asabur sabur ko an taka ka sai a ce maka yi hakuri bi ma'ana kai zagi idan kai zagi kai fasikanci saboda haka ne wasu suka fassara alfusuku anan suka ce zagi suka ce fala fasa wala fusuka anan suka ce alfusuk bi ma'ana asabur suka ce ma'anar fusuq ashab zagi suka ce me dalili hadisin abdullahi dan mas'ud riwayan bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabil muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne kuma hada da shi kafirci ne kaga sai manzo Allah ce zagi fasikanci ne kuma Allah ce me wala fusuqa babu fasikanci a aikin haji to kaga wannan yana daga cikin ma'ana da wasu malamai suka fassara alfusuk suka ce alfusuku ha huna asibabu shine zagi shine wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'udin wata ruwaya sai manzala ce sibabil mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufur zagin dan uwanka mu'mini fasikanci ne kaga sai manzala ya kira zagi da sunan me fasikanci tun Allah ya ce fala wala fusuqa wala jidala fil hajj to kaga wannan yana daga cikin ma'anar wala fusuka wala jidala fil hajj saboda yanayin lokaci an ce min lokaci yayi ba zai yiwu mu karasa fassarar wannan ayar ba sai gobe idan Allah ya raya mu sai mu daura daga wala fusuka wala jidala fil hajj sai mu karasa ayar saboda abin da ya kunsa hukunce hukuncen haji abu ne wanda yake da tsada da yawan mutane suna aikin hajji amma ba su san me dokokin ba to kaga mutane suna buƙatar sani saboda ko da Allah ya maka gam da katar ka tafi aikin hajji kasancewa ba a zagi idan ana aikin hajji kira fatin ran da aka yi maka kakkace ma wani hamako in ka ce hamako shikenan hajjin ka an samu tangarda kana umra wani ya taka ka ce wawa shikenan ka samu matsala shi sa kake ganin laraba suna ce maka sabur ya haji ko in suka taka ka sai ce ma sabur ina fata an gane saboda ana so ka yi hakuri saboda ka je makaranta ne wannan kuma makaranta ana so a koya maka haƙuri to ka san wannan karatun don ka san me ya kamata kai Allah shirye da mu na'am Amin. lafiya tsarin inshora na lafiya wanda hukuma take yi a gaskiyar magana yana daga cikin hanyoyi na riba wanda musulunci bai halatta shi ba saboda ana cire maka kuɗi a albashinka haka ne sannan kuma za ka iya yin shekara tutur baka yi baka yi rashin lafiya ba yanzu waye ya cutu kai tun da an ba kuɗinka yanzu su masu tsarin asibitin su suka amfana da wannan kudin ko da kuma gwamnati kai kuma ka cutu shine ka'idan la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa faman darra darahu Allah duk wanda ya cutar Allah zai mai da martanin cutarwan a kansa wa man shaqa shaqahu Allah duk wanda ya tsananta wa mutane to Allah zai mai da martanin tsanantawan a kansa saboda haramun ne Allah ka shirye da mu shi ne tambayar to shikenan abin da muka karanta didi Allah ya karɓa mana wanda muka yi kuskure Allah ka yabe mana ya Allah muna roƙonka yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ka haɗa mu a cikin firdausul a'ala wannan zaɓe da aka yi da shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa da kuma wannan yanki ya Allah muna muna roƙonka ka sa su zama mafi alkhairi gare mu ka riƙe hannayensu ka ɗaura su akan abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addininmu da rayuwar mu duniya da lahira ya Allah kada ka ba su ikon aiwatarwa mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah muna roƙonka da mu da su ka ba mu ikon gyara korakoranmu. ka ba mu ikon tuba daga zanaban ka sa aljanna ta zama makomanmu. wannan wata mai alfarma ya Allah muna roƙonka ka samu daga cikin yantattun wutan jahannama gafarta mana zunubanmu ka sa aljanna ta zama mu. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiyar wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙonka kai mana tagomashin arzikin da za mu yi hidima irin wanda ya yi ko fiye da wanda yi ya Allah idan mun yi da mu da shi ka karɓa mana a matsayin ibada yadda ta haɗa fuskokinmu a wannan wuri da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka ba mu ikon ɗagawa daga nan ya Allah face ka gafarta mana zunubanmu ga baki ɗaya ka yafe mana kurakuranmu ka karɓa mana wannan azumi kuma ka kidaya mu daga cikin ƴantattu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk